Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu masu satar mutane da suka sace wani dattijo dan shekaru 80 a garin Omu a ranar da ke jihar Kwara suka karbi naira miliyan 8 kuɗin fansa kafin su sake shi. Haka ma 'yan sandan na jihar Oyo sun kama wasu ƙwararru masu satar motocin alfarma kuma an kama bindigogi da dama. Alhaji Muhammad Musa Katsina shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo. Na farko dai abin da muka wayannan yara guda hudu watan Hilali ne daga jihar Kwara. Su ne ke tada mutane hankali 'yan ta'adda waje masu sata mutane lokacin da azumin da ya wuce muna kwana goma sha biyar suka je wani kauye a jihar kwara suka ɗauke wani dattijo to aka kashi wani wuri suka an shi kuɗi miliyan takwas sannan aka sake shi to ina tsammani wannan kuɗin da suka samu sai buga da su sai suka shigo na jihar oyo da yunkurin sace wani sarki in ka matan shi da yake sannan ne kwarai kwa mutum ne da yake na ka sani to a cikin shirin da suka yi a lungu inda suka ne Allah sa yan sandan boye na suka samu labari muka je muka kama na farko wanda ake kira advance team muka kama da muka kama suka ce to ai ga abin da suka ciki to shine da taimakon Allah kuma muka samu muka je har jihar Ekiti muka kama guda biyu kuma a can muka samu wayannan shanu guda goma sha biyar da wayannan manyan motoci guda uku duk waɗannan motoci manya-manya da shanun nan da sauran kayayyakin da na gani duk su ne suke ah, suka sace su kamar da kashe kashe na farko kenan wannan manyan motoci kasa daya miliyan goma sha ɗaya yake ita wannan kofan za ka karanta to duka alfarma din nan ba eh, madalla ka kuma yara na kanana ina tsammani babba a cikin su shekaran shi 21 akwai wani kamfanin da suke printing littattafai wani ko wani banje ne kaga wannan da tijo ina tsammani yanzu ya gama eh, eh, magana wanda ya ce shekara 85 to shi kuma abin da ya faru bara a watan Novemba suka je kamfanin nasa da bindigu da komai suka sace mai kaga wannan kayayyaki baki daya wanda kiyasa ne kudin su kamar da hidimuna sun tara da miliyan 100 wannan mota fa da nake gani bus bus din nan me yake cikin ta mai ne masu sata mai su kuma sun sato man suna zuwa sun fito dajin drum drum saba'in da biyar ke ciki ko an kama makamai ga waɗannan mutanen eh, yanzu su waɗannan hidanin da muka nuna wato akwai wanda ke aje musu makamai da kira amora sun ce suna da ak-47 guda hudu da kuma irin bindigan nan da aka double bar wanda aka yanka guda takwas daga bisani kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo alhaji muhammad musa katsina ya damkawa wani da aka sacewa wata mota samfurin toyota highlander ta miliyoyin narori motarsa kuma na ji ta bakinsa. Ojo ne sunana. Kai ne kake da wannan mota? Eh. To yaya abin ya faru? Barawo ni su su karba hannu driver nawa. A ina? A Ode. A Ode na Ibadan ne? Ode na eh, Ogun State. To ya an kai ka gane wannan mota? Su yara nawa ne su gan shi a cikin television. Da na ba su chassis number na mota wannan. In ku gan shi ko ina nawa ne. Su gan shi a cikin television. Eh, Islander biyu. Su kira na. Daga ina sun kira haka daga jos shin nasu nasu na ibadan na duba na wani yau ni su bani hmm. yan sanda sun baka motan ka eh yau yau to me zaka gaya ma yan sanda yanzu ah, na gode na gode Allah na gode Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a nigeria. ashe gari in dai da yan sanda rigima ba ba ta ta yau wani shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi eh. in ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi zan yi taɓar da za a sosai su da ai na san ku yan sanda. Ai kalama sun ga aiki ne dibo da taɓar ga za ta yi. Su yadda sanin su kama ka. Kuma sai ta kila ka. Eh. Sai ka bugu su gane ka. Ah, da eh. ya ne wanga. Ka gani ka sha waya ke. Eh. Allah ya mu.